Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya juma'a cewa yanayin siriya ya tagayyara tun bayan kware-kware tsagaita wutar da aka yi bayan yarjejeniyar da aka cimma a watan fabrairu sai dai ya ce amurka da rasha suna dab da cimma wata sabuwar yarjejeniya da za ta ɗore kerry ya bayyana haka ne a geneva bayan wata doguwar ganawa da takwaransa na ƙasar rasha sergei lavrov jami'an diflomasiyan suna kokarin cimma wata matsayar haɗin kan ayyukan soji da kuma musayar bayanai a yunkurin murkushe mayakan is a syria abinda ya kasance gurin bangarorin biyu kerry ya ce sun amince da cewa ba za a iya shawo kan yakin basasa ta hanyar soji ba kuma an samu ci gaba a tattaunawa da aka fara makonni da suka shige ya ce za a daidaita sauran batutuwa da suka rage cikin 'yan kwanaki masu zuwa da zai haifar da yarda tsakanin juna. an kuma tattauna kan batun samar da kayan agaji a birnin aleppo da sauran birane da faɗan ya raba da sauran al'umma bisa ga cewar lavrov shi ma ya jaddada cewa batutuwa kaɗan suka rage a cin yarjejeniyar lavrov ya ce ya haƙiƙanta tattaunawa ce muhimmiyar hanyar shawo kan matsalolin siriya ya kuma ce amurka da rashin za su iya shan inuwa ɗaya a yunkurin samun maslaha a siriya Gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi ranar Talata ya sa aka kira wani taron gaggawa na Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai bakin membobin kwamitin da ya kunshi kasashe goma sha biyar bai zo ɗaya ba wajen kushe Koriya ta Arewa. Koriya ta Arewa ta harba makami ne daga wani jirgin mayakan ruwa da ya dushi Japan. Wannan kuma ne karan farko da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami daga jiragen yakin soji. kuma na baya-bayan nan a jerin gwaje-gwajen da take yi cikin watanni da suka shige bayan ta yi watsi da kudurin majalisar ɗinkin duniya amurka da japan sun yi kiran wani taron gaggawa na kwamitin sulhun ranar laraba bayan nan shugabannin kwamitin sulhu wato shugaban kwamitin sulhu ramlan bin ibrahim na ƙasar malaysia ya ce galibin bambobin kwamitin suna allah wadai da gwajin sai dai za a tattauna kan kalaman sanarwar da za a fitar wa manema labarai mataimakin jakadan birtaniya majalisar ɗinkin duniya peter wilson ya shaida wa manema labarai ranar alhamis cewa wannan ne karo na hudu da koriya ta arewa ta irin wannan gwajin muna kuma gani za a yi magana da baki ɗaya a sanarwar da za a fitar ga manema labarai to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jami'an tsaro a jamhuriyar Nijar sun kama wata motar ɗaukar marasa lafiya ta garin Babul da ke wato shaƙe da jarkunan man fetur duk da ƙudurin da gwamnati ta bayyana na shawo kan sai da mai ta bayan fage. Wakiliyar Mutamar bari na ɗauke da ƙarin bayani. wani al'amari ya faru kwanaki kaɗan bayan aiwatar da dokar hana safarar man fetur wato ruwa-ruwa da gwamnan jihar da magaran ya yi. wata mota ce ta ɗaukar marasa lafiya wato ambulance ta garin babul jami'an tsaro suka kama shaƙi da jarkoki na man fetur maman haru shine magatakarda na fadar gwamnan jihar da magaran ya yi bayani kamar haka muna cikin wani aikin ne yau allah ya sa wa'insu daga cikin wannan jami'an tsaro sai suka samu suka damƙo wata mota wanda ba opel ba ce kuma ba irin sauran na jigila ba ne ita ce mota wanda ake ɗaukar mara lahiya da ita abin da aka yi an ɗoyi an yi ta ne saboda ɗokan marasa lahiya a kawo su likita sai gashi yau mun kama wannan mota a shaƙe da isansi da budo misalin arba'in da hudu a ciki wanda ake saranta da ita ƙudurin na gwamnan jiha na ci gaba yayin da yanzu haka jami'an tsaro na ke binciken ababen hawa sai gashi ana tsammahar wuta a makera aka ganta a masaka kowane matakan za su ɗauka sai maman haru ya ce. za mu ci gaba da bincike hal kowace iri kun gani dai wani ai ta gwamnati ce amma aka bincike ta kenan mutane su san da muhimmancin abin abin da ka gani ana binciken motar gwamnati to abin gaskiya lalle ya kai an ya kai yanzu haka an kama mashin da motoci ba adadi waɗanda aka jibge a hukumar jami'an tsaron yayin da jami'an tsaron ke ci gaba da bincike kan yadda aka yi har aka ɗauko mai a motar ɗaukar marasa lafiya rahoton tamar abari daga jamhuriyar niger wani dan kunar bakin wake ya kai harin kan mai wato kan wani wurin binciken ababen hawa kusa da ofishin 'yan sanda a kudu maso gabashin turkiyya jiya juma'a ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya ya kuma raunata da dama bisa ga cewa firayim ministan ƙasar ƙungiyar mayakan da ake alakantawa da haramtacce jam'iyyar pkk ta ɗauki alhakin harin an danganta ƙungiyar da hare-haren da dama da aka kai wa 'yan sanda a yankin hukumomin ƙasar turkiya sun ƙudiri aniyar ɗaukar fansa garin yana kan iyakar siriya ne da iraki kuma galibin mazauna garin kurdawa ne jam'iyyar pkk ta fara ta da kayar baya da ɗaukar makamai a shekarar 1984 da nufin neman 'yancin cin gashin kai a kudu maso gabashin iyakar siriya da iraki da kuma iran dubun dubatan mutane kuma sun rasa rayukansu a wannan faɗan shekarar da ta gabata bangaren jam'iyyar pkk da ke ɗaukar makamai ya keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma da ankara bayan da jiragen yakin turkiyya suka kai hari wurin horar da mayakan kungiyar da ke arewacin iraki yayin da mayakan pkk suke gumuzu da mayakan isis ankara ta kuma kai harin bom kan sanannen wato sansanan pkk da dama labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. तेरा To da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda uku. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan cutar fuka. Rahotonmu na biyu zai yi magana ne a kan ƙoƙarin da hukumomi a jihar Neja ke yi wajen yaƙi da cutar zazzabin malaria wato zazzabin cizon sauro. Rahotonmu na uku zai yi magana ne a kan irin matsalolin da mata da ƙananan yara ke fama da shi a maraɗin jamhuriyar Nijar da kuma irin ƙoƙarin da masana harkar lafiya ke yi wajen shawo kan cututtukar. Baya ga waɗannan rahotannin za ku ji mu da tattaunawa na musamman da Madina Dauda ta yi da Honorable Muhammad Sani Zoro ɗan majalisar wakilai mai wakiltar Gumel, gagarawa Sule Tankarkar da mai gatari da ke jihar Jigawa, kuma shugaban kwamiti na majalisar wakilai da suke kula da 'yan gudun hijira na gida da na waje da dukkanin tanadin da gwamnatin tarayya ta yi wa bangaren arewa maso gabas game da halin da mata da ƙananan yara ke ciki a sansanonin gudun hijira sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Wani bincike da ƙwararru suka gudanar game da cutar tarin fuka ko kuma TB na nuni da cewa kowace shekara yara miliyan guda ke kamuwa da tarin TB, kuma binciken ya yi nuni da cewa wasu yara suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar ta TB. Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin rahoton da ta aiko mana. Da ko a shekarar 2012 Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da mutuwar mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a sanadiyyar tarin na TB. Dr. Salisu B. Ma'azu ya bayyana mana yanayin tarin da kuma yadda ake kamuwa da shi. Kamar da yake magana tarin TB ciwo ne wanda yake bayyanar da kansa ta hanyar tari. In an yi tari kuma ana fidda majina, majinan kuma yawanci za ga akwai jini a cikinta. Da yake na abu na biyu za ga mutum yana ramewa. shi tarin tb ciwo ne da ake ɗauka musamman ga gurin wanda dama suna da shi wani akwai kwayar cuta da ake ce da bacteria wanda ba a ganin ta da ido sai an sa a madubi mai girmama abubuwa ne ake iya ganin ta yawanci tana cikin abin yawu da majinar da shi wanda yake da ita yake so in yayi tari yana tari yana fesa shi cikin iska suna yawo a cikin iska wani kuma sai ya shaka so in ya shaka idan jikin shi bashi da kwari garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfi sosai mm. kenan sai shi ma sai kamu da irin wannan ciwon to amma ita alhamdulillah akwai magani wanda in dai an duba an tabbatar ita ce aka kuma ba da wannan maganin ana shan tsawon wata shida zuwa wata bakwai insha Allah shi ana warkewa ba matsala to menene alakar shi wannan tari da wannan ƙwayar HIV eh gaskiya ne yawanci za ka ga duk wanda da ciwon HIV AIDS idan an yi bincike a hankali za a kana da ciwon tari abin da yake faruwa kamar dan juma da dan Jummai ne Dukkan su wayannan cututtukan suna assasuwa ne a jikin dan adam a yayin da ƙarfin garkuwar jikin shi ya ragu ko ya karye idan aka fara samun hiv aids ya karya garkuwar jikin ɗan adam to kamar ya share hanya ne za ta ji daɗin zuwa dama ita TV ba ta kama ɗan adam har sai an samu nakasu a garkuwar jikinsa zai kasance hiv aids ya sa shi ko kuma akwai sauran cututtuka misali kamar ciwon suga shi ma ciwon suga yana nakasa garkuwar jikin ɗan adam saboda haka yawancin masu ciwon suga ko anan su ma sai musu gwajin tb saboda yana ba da dama tb ta shiga masu ciwon kansa su ma haka suna garkuwar jiki tana samun nakasa shi ma za ka tb tana shiga mm. ko rashin cin abinci da muke ce na tamowa dinnan, in dai ba abinci sosai a jikin dan adam to ba zai iya gina garkuwar jikinsa ba saboda haka tb za ta shiga wani hanyoyi za a bi ta wurin rage kamuwa da shi tarin tb din kamar yadda na zayyana a bari wannan abubuwan na baya su ne wanda suke ba da damar a samu ciwon tb to amma abin da ake ɗan kokarin yi dai shine kamar a gida a mm. kyautata tsafta gurin kwanciya da yanayin abinci a yawanci da ga an ce in lokacin sanyi ko a lokacin zafi ya zo ana son a kwanciya ko a guri mai wadatacciyar iska a inda ba za a matsu ba saboda shi ciwon tibi yawanci akan same shi ne ta hanyar iska in ga in gurin a kulle yake ba iska ta ba ta shiga to dole wannan iska za ka shaka to idan aka sami kuma aka san jikinka ba shi da karfi sosai shikenan tibi sai ta assasa a ga waɗanda kuma suke kamar da ciwon siga ko suna da hiv aids ko suna da wani sauran ciwon da yake karya garkuwar jiki so mukan ba da shawara a rika yawan tantancewa ana kuma ba su shawarwari. Allah dai ya kare mu da lafiya. Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Hukumomi a jihar Neja na ci gaba da kokarin yaƙi da cutar zazzabin malaria cutar da cizon sauro ke kawo ta. In ji mu Muhammad Salisu Rabiu. gwamnatin jihar neja ta ce ta rarraba gidan maganin sauro miliyan biyu da dubu ɗari bakwai inda aka bayar da guda biyu ga kowane gida da ke fadin jihar a wani ƙoƙari na shawo kan matsalar yaɗuwar cutar zazzabin cizon sauro a jihar shugaban shirin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ta jihar madam messi da waba ce ta bayyana haka a yayin da take jawabi a gangamin da gidan rediyon muryar amurka ya shirya wa mata a garin kagara da ke yankin karamar hukumar rafi da ke jihar niger To a jihar Niger dai kamar Najeriya gaba ɗaya da take yi haka kuma Niger ke yi. Na farko muna ba da gidan sauro wanda za idan aka yi amfani da shi a gidaje mutum ba zai kamu da zazzabin cizon sauro ba kuma gidan sauron da muke rabawa kyauta ne mukan tabbatar cewa kowane gida ya samu akalla guda biyu a cikin gidansa A kamar 2014 disamba mun yi wannan mass distribution mun raba Eh, gidan sauro wajen miliyan biyu da ɗari bakwai mun tabbatar cewa kowane gida ta samu gidan sauro guda biyu sannan kuma kuma kyauta ake bayarwa sannan kuma nan naija muna tabbatar cewa kowace mace idan ta zo asibiti tana da cikin muna ba da wannan kwayan maganin wanda muke kira sp a lokacin da mace na da ciki sau uku da sha sannan kuma ana kawo magunguna daban-daban wato act wato artemethanin combination therapy wanda idan mutum ya kamu da zazzabin cizon sauran ya je asibitocinmu na gwamnati za a ba kyauta saboda a taimaka ma mutane su sha sannan su warke. sannan kuma muna bin ƙauyuka ƙauyuka muna faɗakar da mutane a kan cewa yadda za su za su yi rigakafin zazzabin cizon sauro wato yadda za su gyara muhallinsu yadda za su yi amfani da gidan sauro yadda mata za su fito muna musu gargaɗi kan wannan sannan na uku muna sake musu gargaɗi cewa idan mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ya maza ya je asibiti saboda ya samu taimako wato magunguna da za a bayar sannan na hudu idan suka zo asibiti asibitin nan muna rubuta musan adadin mutane nawa ne suka kamu da zazzabin cizon sauro sannan na biyar kuma idan mutane suka zo asibiti idan suna da zazzabin cizon sauro sai an muna da na'urar da muke amfani da shi muna ce mishi rdt sai mun yi wannan test mu tabbatar cewa shin zazzabin cizon sauro ne eh, mutum ya kamu da shi kafin a ba shi magani na zazzabin cizon sauro in ko wannan test ya nuna cewa ba shi da kwayar cutar zazzabin cizon sauro ya zama wani rashin lahiya daban sai a gargaɗe mutum ya je inda ya kamata a taimaka mashi. sannan kuma muna tabbatar cewa duk ƙauyukanmu da muke da shi a asibitoci ƙanana su ma mun yi building capacity dinsu wata mun koyar da su sun kware a akan idan mata sun zo wurin su ga yadda ga abin da za su gaya musu saboda su rabu da zazzabin cizon sauro ga baki ɗaya a nan naija dai kuma duka muna bin lungu-lungu sako-sako muna ba da gargaɗi kan zazzabin cizon sauro ga baki ɗaya. shugabar shirin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ta jihar Neja madam messi da waba kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria. a jihar maradin jamhuriyar niger masana harkar lafiya na ƙoƙarin gano nasarori ko akasi da ake samu wajen yaƙi da cututtuka da ke addabar mata da ƙananan yara Wakilinmu Sha'ibu Mani na ɗauke da ƙarin bayani a cikin rahoton da ya aiko mana. Ko bayan bincike na ƙwaƙwaf da aka yi likitoci da wani zaman taro na tace sakamako da aka samu nasara ko tarnaƙin da ke jawo matsaloli ga lafiyar mata masu ciki ya zuwa jarirai malam ahmed tahiru na sashen kula da lafiyar mata da ƙananan yara a hukumar kare lafiya ta jihar diyar spain gidan likita iri biyu ne wanda ake kema sonib da sonic kenan su shida ne duka district su ko alhamdulillah kowane yana cika aikin su wanda su kamata su yi bisa kan daukan lahiyan mata kenan in suna da wani ciwo suna sa musu antibiotic suna da iterotonic suna iya hoshi in kaman aihuwa bai yi ba ta yadda an ka sani kenan suna iya akwai likitoci ɗauki wanda suke musu washi a hidda ɗan kuma in jini ya yi karamta ana iya kara musu jini a kan likitokin nan shidda nan duka alhamdulillah san fursan ne an ka same su duka wannan harka aiki ce ba su da maskila ta kayayyakin aiki duka anket in nan da an kai ya ya hiddo su yanzu sonib can ne adda kai wasu masaloli amma kaɗan ne cikin masalolin da anket in ya hidda akwai dai kaman karamcin sajifam likitoci sajifam wanda suke karba aihuwa eh, binciken ya nuna sun yi kaɗan cikin wannan wannan likitokin da sun kayi binciken na biyu akwai wasu kayan aiki da enfpa ya kawo saboda in yaro kamar ya ki hitowa kai ya fara hitowa amma wani abu ya tsaida shi akwai wani abu da ake kewa vantus da ana yi a sa ga kan yaro a ja shi a hidda bai kai a yi mamakin hoshi ba to shi ma binciken ya nuna wasu likitoki ga kayan aikin a nan amma ba su nan ga aiki da su to su ma don eh, binciken ya nuna suna son horo bisa kan aiki da wannan vantus tools in da an ka kawo musu daga bisani ko bayan matakan da likitoci suka ɗauka mala ahmed ya bayyana matsalolin da ke sa a rasa uwa ko ɗanta lokacin haifuwa na harin da in ana iya rasa ɗan in kamar mace ta fara nakuda ta yi zamanta a can gida sai abun ya yi kamari a lokacin nan ne su zo likita kenan yaro ya sha wahala bai iya hitowa shine ke haddasa dan ya rasu kenan shine matsala na harko in mata ba su zuwa likita da gaugawa amma rar ka gani ake ɗa da uwa du in dai sun zo likita da wuri a rasa su su biyun duka to inda ake iya rasa su biyun duka kamar an jima ne can gida an an yi dogon nakuda jiki ya gaji yaron da ja shi yana cikin ma'aihuwa an yi ta nakuda kenan shi ma'aihuwan shi yana iya abun ga shi ya rasu kenan ita uwan ta zub da jini da yawa galibi haka ya afkuwa ga mutanen karkara ina kira gare su inda an kahi samun rasuwa na uwaye can kikin abun ga karkara ne da nan santar mayar amfa saboda duka a dauki mada rumfa tesawa hammai yayi da koro suna aika matansu wanda sun ka kasa aihuwa a nan santar mayar amfa wata rana sai a yi cesarian hiye da goma a ini guda kullum dai mulkitoki basu su gajiya a zo likita a karbi aihuwa a likita yahi tunda in jini ya kubce ma mace gozo ma ba ta iya yadda za ta yi ta sai da jinin ba mala ahmed tahir kenan sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar niger a gaida sha'ibu mani daga maradin jamhuriyar niger yanzu kuma sai tattaunawa da madina dauda ta yi da honorable muhammad sani zoro dan majalisar wakilai mai wakiltar gumel gagarawa sulatan karkar da mai gatari da ke jihar jigawa kuma shugaban kwamitin majalisar wakilai ta tarayya da suke kula da 'yan gudun hijira na gida da na waje da dukkanin tanadin da gwamnatin tarayya ta yi wa bangaren arewa maso gabas game da halin da mata da ƙananan yara suke ciki a sansanonin gudun hijira da ke bangaren arewa maso gabas. kayi rangadi cikin 'yan kwanakin nan a wani hali ka samu 'yan gudun hijiran nan da ke shiyar arewa maso gabas wato idan akwai wani hali wanda za a iya cewa ya fi duk yadda za a yi zato sai dai idan mutum ya gani a kansa duk wani hali na matsi na abin tausai wadda yake buƙatar kawo tallafi na gaggawa ba ma daga gwamnati ba a har ma duk waɗanda suke da hali duk waɗanda suke da imani to irin wannan halin ne ina so mutane su yi la'akari su kwatanta yadda suke ganin mutane a talabijin wato guntun yaƙi daga ƙasashen siriya ko iraki yadda yara suke fitowa waɗanda wato illar rashin abinci ta sa yaro ya yankwane mutum wanda yake ya kai shekaru goma sha biyu amma yadda kasan jaririn wata shida haka yake idan mutane ba su taɓa ganin mutane wato tsofaffi wanda suke da shekaru wanda ba za su iya gudu ba amma kansu ya riga ya taɓu saboda abin da suka gani ba ma wai yunwa da kishirwa ba a tunanin duniya da mata waɗanda ba sa iya barci domin gaba ɗaya ƙwaƙwalwarsu ta juya da maza da suka sangarta waɗanda suke buƙatar ƙwararru a harkar yadda za a lallame su ana musu addu'a ana dawo da su su dawo hayyacinsu banda wanda ake gani fa suna gudu saboda ransu banda duk irin karance-karancen da muke irin matan da ake musu fyaɗe ko kuma ake musu ciki banda tsabar mata a yara ƙanana da aka haifa a daji shekara da shekaru waɗanda ba su san meye makaranta ba kamar yadda muke zuwa makaranta ko kuma asibitoci ko kuma yadda ake rayuwa ta yau da kullum ina so mutane su yi la'akari da binciken da ya nuna yanzu ana kyautata zato ƙungiyar red cross ta ƙasa muna aiki da ita kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda take da ittifaƙin cewa akwai ƙananan yara kamar dubu arba'in da tara waɗanda ba su da uwa ba su da uba da sun mutu kuma waɗanda ba za su iya faɗan daga wannan ɓangare kowane gari kowane sashe na wannan arewa maso gabas suka fito ba ina so mutane su yi tsaye su yi tunanin yara dubu arba'in da tara kawai a wannan bangaren ya za a yi da makarantarsu ya za a yi da rayuwarsu ya za a yi in sun girma wato su ce sun yafe wa 'yan najeriya halin da aka jefa su a ciki ko kuma suka samu kansu da irin wannan sauran abu na bala'i saboda haka wannan abin da yake fitowa daga wannan bangare na arewa maso gabas musamman bangarorin da ake fito da mutane yanzu saboda jami'an tsaro sun riga sun shige su sun fitattaki su waɗannan 'yan da ƙarar bayar sun gudu. To yaya za ka kalli irin rawar da gwamnati take takawa a tafiyar da harkar 'yan gudun hijiran nan? Ita gwamnatin tarayya daga dukkan alamu ba ta yi tanadi na idan wato ta ci gaba da amfani da karfin soja wajen yakar wa'yancan ba to waɗannan 'yan gudun hijirar da za su ke bulbulowa waɗanda za a ceto su kuma ya za a yi da su tanadi irin na wurin kwanciyarsu da abincin da za su ci domin abincin da jariri da yaro ƙarami dan shekara wadda bata kai shida ba ko hudu ya bambanta da abincin da magidanci ko babban mutum zai ci shi wannan karamin yana buƙatar abinci na abincika waɗanda za su gina masa jiki da kuma ƙwaƙwalwarsa da gaɓoɓinsa saboda shi ma ya tashi ya miki shi ko babba shi yana buƙatar wani abu na musamman wanda ke ba irin na wannan yaro ba shi yasa ake samu wannan cuta wato ta yunwa da kwashoka kamar yadda ake kiranta a turance domin yanzu abincin da ake yi bai ɗaya ne idan shinkafa ce ita ce za a ba yaro dan wata shida da wanda yake shekara shida da wanda yake shekara sittin da wanda yake shekarun da suka kasa kaɗan da haka ko suka fa duk abu mai ɗaya ne. honorable muhammad sani zora kenan dan majalisar wakilar tarayya da ke abuja mai wakiltar gumel gagarawa sulatan karkar da mai gatari a jihar jigawa kuma shugaban kwamitin majalisar wakilai ta tarayya da suke kula da 'yan gudun hijira na gida da na waje game da irin halin da mata da ƙananan yara suke ciki a arewa maso gabas. Idan Allah ya kai mu shiri na gaba, za ku ji mu da ci gaban tattaunawar a kan irin matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kawunansu kan irin matsalolin da 'yan gudun hijira suke ciki da kuma irin shawarwarin da shi honorable muhammad sani zoro ya bayar ta kan yadda za a ceto rayukan mata da ƙananan yara a arewa maso gabashin najeriya ibrahim alfa ahmad gare ka masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya juma'a cewa yanayin siriya ya tagayyara tun bayan kware ya tsagaita wutar da aka yi wanda aka cimma a watan fabrairu sai dai ya ce amurka da rasha suna dab da cimma wata sabuwar yarjejeniya da za ta ɗore kerry ya bayyana haka ne a geneva bayan wata doguwar ganawa da takwaransa na ƙasar rasha sergei lavrov jami'an diflomasiyan suna kokarin cimma wata matsayar haɗin gwiwa kan ayyukan soja da kuma musayar bayanai a yunkurin murkushe mayakan is a syria abinda ya kasance gurin bangarorin biyu gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta yi ranar talata ya sa aka kira wani taron gaggawa a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sai dai bakin membobin kwamitin da ya kunshi kasashe goma sha biyar bai zo ɗaya ba kan kushewa koriya ta arewa Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.